الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin alhamis كان هذا وانا مصلاتي مع ابو هريره دو ميم ويبيت لله رياض الصالحين نا امام النووي رحمه الله تعالى يوم اول يوم في 20 ترى دو تنبيو ذكر المسلمين في جنب الهجره مع كي دغه مكه جوا مدينه جوا يوم ذكر ابو لير دري بودو داربين ان شاء الله تبارك وتعالى دام ذكرت من يوم أكمل na da ya gaba wanda yammacin namu ya yi daidai da bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ishirin da za mu tashi babi na ɗari da sittin da uku cikin riyadu salihi babu sana'in nazi alal mayyiti babin da ke karantar da mu falala da alkhairin da aka kunshe cikin mutum ya mutu mutane su Allah ba an rasa mutumin kirki an rasa mai an kai an rasa mai hankuri an rasa mai tsarar da zumunci shi wannan abin yana da kyakkyawan sakamako yana ƙara bawa gurin ubangiji shi ko ba zai ƙara shi ba to wannan babin shi za mu yi bayani a kansa insha Allah hadisi mu na farko hadisi na 950 aka ce an anasin radiyallahu anhu an samu daga anasin malik Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kala ya ce marru bi janazatin ma'ana mutanen da Allah tare da manzon Allah sahabbansa kenan sun gito da wata gawa fa asnau alaiha khaira sai mutanen da suke majalisin ma'aiki suka yabi alkhairi ga wannan gawa don ana iya yabo ba na alkhairi ka yau kasa ta yi baki yau lahira ta yi manyan baki miro lahira da zaman ta kyabi lahira da ta yi tsalakattu da balalu ne da kuma albarkan bayi miro lahira da zaman kafin shafi su mutane ka gani yau za a yi rigima ba mu wata rigima sai dai za ka wahala wallahi ba wani wata rigima ga kowa a san da haka ko ba haka ba in a hasantu a hasantu da an kusa kawai a satun falaha ba abin da ke rage Allah ba wani matsala ba ne da waɗanda a cikin tambayi guda bakwai da kasai duka halakar da su Allah ce ba komi ba ne kamar yadda ya faru don haka batu a ce yau akwai rigima lahira babu rigima wani da yana cikin matsala inda an yabe shi da shari'a Allah ya tsare su to shine aka ce da suka yabe shi da alkhairi fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace waje batta wannan kuwa ta waje ba gare shi wace ta da aljanna da wuta duk suna ya dauka wangalami ne sai ce waje batta waje ba aka yi shiru sun mamarru bi ukura aka sake gitsuwa da wata gawa fa asnau alaiha sharra suka yabe ta da sharri a lokacin manzon Allah zuwa na aka yabo da sharri munafukai lokacin su ne an mugan mutane muminin kwarai annan da kafirin kwarai da musulmi da musulmi da ba da kwarai kafiri ordinary kafiri wanda ba mu nifaki hitowa yake bai son Allah bai son mabiya Allah irin su Abu Jahal irin su Utba bin Rabi'a da sauransu sannan da waɗanda an mummina kinsa su abubakar da umar da waɗanda suka biyu ba su da imani sai na uku musulmi da ba na ƙwarai ba su yi musulunci amma jabun musulunci Su yi shi amma bai kai ciki ba su shi ne aka ce fa'af nau alaiha sharra sai aka yi bi wannan gawar da sharri ta yau musulunci yau musulun banza yara na tabbatar da wannan lokacin munafiki فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gari ya ce wajabar shi ma ta wajar umar da ga an yabi wajen da alkhairi an ta wajaba wanda ma an kai bai shari'a ci ta wajaba ta kasa hamburi fa qala umaru bin al-khattab sai umar bin al-khattab ya ce radiyallahu anhu da shi ma mutane ya Allah qala hadha asnaytum alayhi khayr kace wannan kun yabe shi da alkhairi fa wajabat lahu aljannatu aljannata wajabat lahu wa hadha asnaytum alayhi sharra wanda kuma kun yabe shi da sharri cewa ya yi dulhi cikin sharri fa wajabat lahu an-nar ta zama wajibi da suke ba makawa yace antum shuhada'ullahi fil ardi ku mutane ne ga Allah ku a shaidu dukan Allah da ya gunku da bannawa ko Allah ke amfani da shi ya san ba a taruwa duk masallacin ga banna mutumin ki eh ya sa musulunci yana yarda da taron majority din mutane ko da ba maluma ba ne ko yan dambe kuka tsara ce la eh, yi wata ba a tsammanin dukkan su taru su lalace kowa bai gane sa ke ko ana tsammanin duk da ba su fa abubuwan da kwarai ko ba haka ba ba su so sai suka ce wallahi ga wata sun san bane zai ɗauko musu ruwa ko abubuwan za su kama gobe maganar shaida da wata gashi in dai ba tsayi yayi ba ba a tsammanin je karya saboda ba wata karuwa gare su da tsayi ne to shine aka ce kan haka ku mutanen gada annan ku ce dukkan Allah a cikin ƙasa. wanda duk kuka shaida da alkhairi Allah zai karbi shaida ku ya tsaye miki gafara ko da yana da bukatu ku zahiri kun ka sani amma Allah ya san kowa da kuka to sai yayi amfani ya rufa ya rufa bawa ba dai bai tona mai asiri ba cikin ku har ya rufa shi har ya zaba kuma san jarin sa ba to haka ko zai ruwa mai asiri gobe kiyama ya da ku da kuka sani ya kawar mai da abin da shi ya sani kada shi Allah yake cewa amma man ba ku.

ubangiji ya ce amma man uke kitaba hu bi yamini da Allah ya bashi arziki aka bashi hannu nai littahi nai na sakamako ga hannun dama Allah ya ce fa sauka bi da sanu za a yi mai hisabi mai sauki ni a hisabi mai sauki Allah ya jawo ba wani ka ce wa alwan da Allah ga su mu ce da Allah wani bai ma in baka lafiya in baka iyali ni baka yaya sandaka ni baka abinci ni baka kace wallahi Allah bai saba ni yalla ka saba ni wani rana ka kaza kai kaza ba dai ne kace wallahi Allah gaskiya na ruwa maka asiri ne duniya kowa bai san kai ba dole ruwa maka asiri na yara sai na yi maka ranar Tsakani Allah da bawa kawai Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a wannan hisabi shi ne aka ce ka soka eh to haka kun ta ga sanin za a yi hisabi mai sauki ko yan kalibu ila ahli masrura ke juya zuwa ga iyalin sa hurul inu da matan sa in Allah ya bai arziki matan su ta yi imani ko matan su sun yi imani da hurul inu da matan sa na duniya sai ke juya zuwa ga su gida an aljanna masrura yana mai tsanin farin ciki Allah ka ba mu ganin mun fana cikin wannan farin ciki an kace amma kuma wa amma أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو كما ويصلى سعيرا ليفعل إنه كان في أهله مسرورا كما إنه ظن أن لن يحور أعبيوا فلا إنه كان إنه نعم، كان مينة بلا إنه كان كان به بصيرا إن ربه كان أما من أوتي كتابه وراء ظهري أما من أكبر لسانه تتهمم حكي أبايا بايا ni ko mai littafin za a iya ga littafin baki kirin babu alkhairi sai ke amsa ana mika maluman musulunci sai a kama hannu sai a huda a inda shi ba a mika a lissafi sai ya karba ya ji karba amma an gwada mai an shi karfi da nan bai da yi sai a bashi hannun wara a gari can bayan bayan su sai a tuɗe a hidda hannun can a ce mai karba sai hannun ya rika ta yana makarkata shi Allah ce duk wanda aka ba littafinsa da hannun su kuma a bayan bayansa Allah shi fasauka ya ya da mutu gora da kanu zai dora kira Allah ka halakar da Allah ka sa yi mutu Allah ka sa yi mutu ya kuta Allah ka yi mini arziki mutuwa in kuta amma kuma ba a karba addu'a to zai mutuwa mutuwa ga dai ta tafi duk inda ka ga mutum na roƙo Allah ya kawo mai mutuwa Allah ya ga bala'in da ya mutuwa nan ciwo ko bai gani ba kamar ka ga kutu ya sheka ya gidan musa kamar ka ga gobara ta taso kutu ya ka ya gidan Musa sai da abin da ya wuta nan zahiri akwai matsala don haka ya ce sai ya dora Allah ka kawo min bala'in mutuwa Allah ka jarrabe ni da mutuwa ka sau ya dawo suburan Allah ya ce waya tala sa'ira zai shiga wuta mai tsananin kuna sa'ira akwai sunan na kyauta cikin su akwai sa'ira akwai sakara akwai hudama akwai aljahim akwai jahannam to Allah ya ce da zai shiga wuta nan mai tsananin kuna مثل يا na فإنه a في أهله مسرورا a lokacin da yana duniya ya yin iyalin iyalinsa mai takama da fankama da dawa bisa ga abin da ba daidai ba ya yi farin ciki da ya aikata samu da ba a komi duniya sai da kwana yan duniya sai da kwana su ne za su karbi littafin su da hannun su da haɗin su kowa ka Allah duniya da sai da kwana to in yayi kwana ba ya wa har abada abada wallahi shine Allah ya ce wa yanqalibu ila ahlihi وسوف طيب، يدعو زبورا وإخلاص غير الله إنه كان في أهله مسرور إنه ظن أن لا يعود يا عيبة بيكم واغني يا عيبة باع قيامة باب الزمن قبل ما يوحلا يا عيبة باب حساب يا عيبة باب yana da sun ba a komi dun bai da sun Allah za ka komi kai wa gani kai wa gani bai da imani da kiyama don haka nan mutane biyu ne yan uwana kada Allah ya samu tashi bangaren na biyu ne Allah shi muna arziki da rangominsa kuma mu yawaita aiki kyakkyawa da kristi bisani sako an jarabe mu muna cikin wani yanayi na ƙarshen zamani sako zai yawaita kirki zai karanta in kana ma kirki ba ka ko da wani tasiri cikin jama'a yanzu mai kuɗi wallahi sai ya bi ka tasiri ko da bai da cikin shalayen kirki sai haka garka kai cike garkar ka babu mai tuwa tun da littata kowa ta, ta yi tun na ta kada malu ila ma inda hu malun malam ya ce na ga mutane duk sun karkata zuwa ga wanda har da dukiya kamar la inda hu malun fa anhu na kada malu wanda bai dukiya mutane duk sun karkata littata ya zuwa kuɗa garkar ka babu sai irin su malama suke da yaran ga matasa babu lokaci da gero da dawa gai samu sun gulla su yi mai yawa don haka nan yan uwa musulmi mu kokarta gurgudu Allah ya tashi mu layin mutanen ji to shine aka ce manzo Allah ya ce ku dinga da ku gani duk wanda ya rasu kuka yi shi da alkhairi in Allah ya so Allah zai karbi kai da الحديث متفق Alayhi, Imam bukhari da imamu muslim sun haɗu akan hadisi ya tabbata ga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kun nan magana ce mai kyau a cikin mutane wannan mutumin da aka ce zamanin manzo Allah dole mu yi zaton munafiki masu halin munafukai cikin cikin mu kamar su hibu yawa masu halin munafukai da kabilun munafukai kariya gamba ba an ce ayatul munafiki salatun ba abin da alamomin munafiki uku idza kazzaba idza haddatha kazaba in yayi magana ya kariya wa wa ada kalama iya alƙawari ya saba wa idza na fana idan aka amince masu kan wani labari ko kan wata dukiya ya ahin wa idza qasama fajara idan ya yi jayayya da wani yi husuma zai yi fajirci ba wai zai ki sulhu ba a fajirci zai zai ɗauki lauya bisa ga karya zai kai ma alƙali kuɗi shi ne ake fajara in ya yi jayayya da wani kan haƙƙi sai dai ya ya ce ya fi cewa ko da shiri ko babu shiri sai ya yi jaye wannan shi ne ake nufi da shi na fatar an sun abu na cikin cikin irin waɗanda da biyun ko ba mu da to mu kyautata Allah shi ya ce muna abin da ya gabata don haka nan ga munafukai zamanin manzo Allah suna cike suna bayyana musulunci ya kafirci kuma Allah ya faɗa mana innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira munafikai suna cikin rango na kasa ba ka samu wani mai taimako gare su duk wanda ya gwada mu mutane kirki amma babu shi cikin zuciya sai Allah zai mai hukunci da wannan kabilu na ki wa hadiyun Allah wa huwa hadiyuhum suna yaudar Allah ba sani ba Allah ya ya musu ko da wannan mukana zai sa ranar da suka suka cincinta suka bukatar tanyon Allah suka bukatar gafara Allah suka bukatar yahiya sai wani Allah ke ba su haka mu kyautata niyya mu kyautata akida mu kyautata abin wanda duk mutane suka yi bishi to aljanna ta waje gare shi wanda duk mutane suka yi bishi da sharri wuta ta waje gare shi muna da mutanen da an yabe su da alkhairi kamar suwa akwai mutum goma da aka yi ba da alkhairi tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai abubakar akwai umar bin khattab su waɗanda shaidun manzon Allah ne akan cikin aljanna ba shaidun mu ba shaidun manzon Allah akwai usman bin affan sannan akwai aliyu bin abi talib akwai sa'd bin abi waqas cikin su akwai sa'd bin zaid zaid bin zaid akwai abdurrahman bin auf akwai abu ubaida amir bin al-jarrah akwai zubairu bin al-awwam duka waɗanda manzon Allah ya ce da yan aljanna ana ce musu al-akaratul mubassirun bil janna sai akwai wasu waɗanda ba manzon Allah ya ce ranar tashi alkiyama akwai wasu mutum dubu saba'in da ke shiga aljanna ba da hisabi kai ka safi min wa mun sun ya tashi ya manzo Allah to Allah roƙa ni Allah ya sa ni cikin sai an ta ni kana cikin sai wani ya tashi ya manzo Allah to Allah roƙa ni ya sha sabaka sabaka ta biha ukasha ukasha ya riga ya sha yana wa cikin layin can ne yana son bai addinin gaskiya ba kuma ya yi a roƙa mai shiga cikin manzo Allah ya riga ya ko kuma a'a Kaushe kafa kowa ya daga mai ya manzon Allah bani ya manzon Allah ni ma ya da yake a ku kashi a yari ya ga wani bai saki tar da hannu ko malum ma kowa a fahimta su ko da yana cikin munafukai na ko kuma a'a manzon Allah ya kauce kafa kowa ya sako don ko ni annan ya an kace an ta ni ina ta ya rasulullah udu Allah ya ji Allah dibi kowa na kun alkhairi ko ba haka ba to sai Allah ya ce an rigaye ka ai ka ka na aljanna ne ko ba na aljanna ba wallahi na aljanna ne rance da Allah da ta ga aljanna ina fatar an gane to akwai wasu wasu mutane daban-daban waɗanda aka samu mutane sun yi musu kyakkyawar shaida kyakkyawar shaida ɗin nan tana sa Allah ya karɓar musu kamar irin manyan masu matsalolin imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad imamu malik duk duniya kowa ya gunsa yake da alheri. duk duniya ba da wuya ka ji wani mutu ya yi karin hali yana yana ba shi ma wani sai dai shi ahidan shafiya ne amma ba zai zage shi bai zage duk duniya kowa yana yabo imam ahmad bin hanbal majority abin da ake nakari da shi yabo mutane kirki mutumin banza ko ya banza ka baya da safi kamar magana da manzo Allah ya ce Allah ya tsine ma mutumin da jagoranci mutane suna kyamarsa in mutanen kirki na ba a abin mutanen banza kun kyamace ka duka sun yi maka kyama ba bisa ga hakkin shari'a ba Allah ba zai la'ance ka akwai radda za ka la'anci don ka annabi Musa ya jagoranci banu Isra'ila babu irin maganganun banza ba faɗa mai ba sai mu ce shi kenan ya ɗebe mai kima gurin Allah a'a kana inda Allah wazihan ya kasance gurin Allah mai alfarma mai kima mai daraja ashe iyayyar banu isra'ila da iyayyar kintsa duk da ba bisa ga shari'a suka yi ta babba a damuwa don haka in kana jagoran mutane kansular su ko ciyaman din ba baka yi sharri ka yi kirki ba ko principal din wata makaranta Allah ya sani ba ka zambace su baka rufe su ba amma kawai dan shege gashi ko wani irin bugun zagi haka yau dan iskan ga ya shigo a dubi jagoran ma'aikata a ce na iska to wannan zagi in Allah ya sanar maka ba ka da laifi kila za ka aljihu kai ba ka bari an ka huda an ka ci ba za ka da laifi wannan zagin bai da tafi zai zama maka alkhairi ina fatan an gane don haka an ce su ibu taimiyya duniyar musulunci ta hadisi na da jama'a su ce da ibu taymiya ya musulunci kyakkyawan aiki muna kyautar to ga waɗanda Allah ubangiji ya yi musu jinkai sai sanya cikin aljanna madaukakiya saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila nan gaba za mu kai ga hadisin man shahida man shahida lahu arba sunna kan kan kwanuka ka jidu sahaba cikin sahih bukhari duk mutumin da mutum uku suka shaide shi da kirki zai shiga aljanna sai wani ce isnani suka ce amma Allah hadda mutum ya ce hadda mutum biyu ba su zambe ko hadda mutum guda don haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin mutanen da za su shiga aljanna gobe kiyama waɗanda aka haramta a kan wuta dukkan mu kada Allah ya kowa mu da rahama da irin ce kai ne masu laifin cikin mu Allah ka yafe mu sai muna mu ya Allah tare ka yafe mu da kada ga daraja mu karban muna ya ka ga kai yan na Allah ka yawaita mu lada gare su da alkai wannan babi nan na ya kare sai babu akwai hadisi guda da kun san na tambaye ya fa abai bai bai yi ba gaskiya wa an abil aswad ko an samu daga abul aswad kala kadimtul madina ta wata rana na zo madina kenan bai daga cikin magana madina kace wata rana na zo madina ta fajalastu ila umar bin al-khattab kai ne zauna gurin umar bin al-khattab yana kalifan manzo Allah a wannan lokaci manzo Allah ya wuce abubakar ya yi shekara biyu da wata shida ya rasu umar yana khalifa da wace shekara ce cikin shekara ta goma sha biyu ba mu sani ba yace sai ne zauna gurin umar bin al-khattab radiyallahu anhu famar famarrat bihi janazatu sai aka gitto da wasu jana'iza Umar na zaune fa usmiya ala sahibiha khaira sai aka yaji mai mutuwan nan mai gawan nan da alkhair fa qala Umar sai Umar ya ce wajabat Umar ya ci ta wajaba thumma murra bi ukra sannan aka sake gittowa da wata gawa ta biyu fa usmiya ala sahibiha aka yi yabo akan ma'abuci wannan gawar wannan wannan jussar aka yabe shi da mi eh aka yabe shi khaira mutum biyu kenan fadala umar wajabat umar yace lalle ko ta Tun thumma murra bi salisati sai aka biyo da wata gawa ta uku fa usni ala sahibi ha sharra sai aka aka ambata ma mahabuci wannan gawa ta uku sharra yo wannan ya rasu Allah kawai wani kayan duniya mutanen su sun huta wani sharri ne wani bala'i ne kun san mutane ba su gani su kyale sai aka yi bisu da sharri fa kana umar umar ce wajaba iko ta wajaba qala abul aswad sai abul aswad wanda ya rawaito mana hadisi wanda ya jiyo daga umar majalisin umar sai ce fa kuntum bi wa ma wajaba ya amiral mu'minin yace ya shugaban mu'minai da Allah mina na ya wajaba ga mutumin ga ko ga mutanen ga thumma haka ne yace kana yace qultu kama na biyu, umar yace da amina faɗi ne bi san yadda manzon Allah ya faɗa yace manzon Allah ya taɓa faɗi iri wagga magana ita ce ni kiyaye ni faɗa mu yace ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin ashe ma ga magana kowanne mutum musulmi aka samu mutum hudu suka yabe shi da alkhairi adkhalahu Allahu jannata. Allah madaukakin sarki zai shigar da shi a aljanna an dai samu mutum hudu sun ce zai kafa a zai samu cikin gari kowa bai kaunar ka ba kowa ne an samu wasu Allahu akbar to mun rasa mutumin da adda alkhairi Allahu akbar mun rasa mutumin da kaso yan uwa Allahu akbar mun rasa mutumin da adda hankuri aka samu mutum hudu suka yabe ka da alkhairi aka ce adakalahu Allah jannata Allah zai shigar da shi aljanna fa qulna sai muka ce manzo Allah wa salatu manzo Allah hadda mutu uku qala wa salatu hadda mutu uku suke beka fa qulna muka sake cewa wa isnani ya manzo Allah hadda mutum biyu qala wa isnani manzo Allah ya ce hadda mutum biyu sun kai beka da alkai da mutuwarka Allah na karfashe ga ai sai da Allah ga mutane tana fara daga mutum biyu ko mutum biyu ne cikin suratul bakar aya ta kusan abin nan 180 da nawa da hudu ko da uku yace ku samu shahidai shahidain min rijalikum ku shaidar da mutum biyu daga cikin mazajin abin da su ma kan kan dukiyoyi a shaidar da mutum biyu yayi shaidar zina mutum biyu tumar kashin kai mutum hamsin fitar da rayuwa duniya ba karamin abu in kuka ce wallahi muna ma wani na ya kashe muna ce a'a to muna gaida ce a ba mu rike ka amma dai wallahi ya manzo Allah shi dai muka tuma a ce ku dai in ka mutum hamsin cikin gidaje kowa wata wayar rantsuwa guda wallahi allazi la ilaha illa huwa kowa da ya kashe ya jaye na biyu ya dau har kai mutum hamsin in ko kun kiya sai a ce mutane ke kuran mun mutu sun yarda shi wallahi da mun bai kashin kabba shi kenan sai ya gini sai ya zama hadar banza to amma kun gana aka samu sai da aljama ya ka samu mutu mutu suka ke bai ka dake ke Aka ka ya manzo Allah har uku ya ce wallahi har uku aka ce biyu ya ce biyu ma sabi ya ce sun malam da tsanu anil wahidi ba mu tambayi shi tambayi da shaidan mutum guda ba ya yi manzo Allah inda kila an tambayi shi har mutum guda yana cewa ai wanda mutum ma ta wanda wani yayya bai ah, alhamdulillah ka san dai yabo wani ba ya mai da kai mutumin kirki dan wani aka ce don Allah wa ne wani kowa kirki ce wa ne aka ce saboda ne ce saboda Allah gari ne kika samu in ma bin sai kai na dai babu ruwa ne in dai yana samu gare shi mutumin kirki na sai ga ga dan bane da mutum mutumin kirki ko yana mai sai to kun ga nan wannan hadisin yan uwa ya gwada muna shaidan mutane ga shaidan mutane ga mutum rabbi ya fati ba a tsammanin samun komi da rai rana an kai zai su da alkhairi Allah zai kan shaidan mutum hudu mutum uku har mutum biyu Allah ka sa a shaide mu da alkhairi da san mutum ya za mu yi a shaide mu da alkhairi mu rinka hankuri mu rinka mu'amala da mutane da irin abin da muke so a mu'amalance mu ban da zamba ban da son dukiya ya dauke ka akan hadama lungiyar mutane saboda Allah ta ce to ba allah ka Allah ya za a yi sallahi ki mu'amala ta haɗa ka da an ta kuɗi ka goni wannan yabon alkhairi ne ko na shari eh da Allah yi kokari saman kamuni da ya imani da Allah akwai kiyama ka san Allah gaskiya na yana nan biye da kai gutta da gutta ba abin da za ka yi bai sani ba ba abin da za ka yi ba rubuta ba duk da ka imani da su, kuma ka imani a wata ranar da za a haɗu da shi ya yi maka hukunci waɗanda abubuwa abin da ya sani gare ka da abin da iku ne suka rubuto da Allah ka yi kokari ka yi kokarin duwar za a yi abu wajen ibada ka kari ka ta ka yi ta shar'an gaskiya kyakkyawa da kyakkyawan niyya sun nemayar da Allah wajen mu'amala da mutane don Allah ka yi mu'amala da mutane irin yadda kake so a zo in kana so a yi maka gaskiya don Allah in sai mu'amala don kai ne gaskiya in kana so a tsare maka haƙƙinka don Allah in haƙƙin wani faɗo ga don Allah ka haɗe kwaɗan manzo Allah ce ma bi ni ja'i ali ursila ala al-jalali bi afsada min hirsil mar'i ala dini yace wallahi kuraye dumanin wata da za a sake cikin gargen tumaki da ba su da mai kiwo kun san kuraye manyan wata ba kun zamani da kuraye wallahi mun mun kai zamani da kuraye muka tsaya cikin su sai an tsare manzo Allah ce wallahi kuraye biyu mani wata da za a saki cikin gargin tubaki daji babu faki aya ga tumakin nan sannan da za su yi ba ta kai fannar da kwaɗai zai wa mutum cikin addini in kasuwanci ta kai kwaɗan dukiya ci je ka za ka yi shiri ba za ka yi algusu za ka yi ne in ma'aikaci kake in kwaɗan kuɗi ya shige ka za ka shira shawa za a yi magun magun za ka taushe hakkin wani iri-iri haka in malami kake za ka fito ta hanyar ai kana ba da maganin ka za kana kaza ai kana kai kai ta kokarin bin hanyar ka gwada mutane na Allah kai Ka ta koka gana Allah ai muku addu'a ka zo saboda ka gwada mutane ka bayyana da kirki don ka cuci mutane ka samu dan haka don Allah ko wani mu Allah inda ya aje shi ya yi kokarin ganin yadda zai mutu an yabe shi da alheri ba da shari'a da Allah kai muna arziki hakan gaska ta yabe mu babu fadali man mata lahu auladun sigarun babu da ke karantar da mu falalar da agga mutumin da yara yan kanana suka matsamma mutum musulmi ya kanana suka matsamma wani ne ya mutu sai ta kuka yi da wallahi mutu wannan ta yi maka zama alkhairi ga rayuwarsa baka san ko wani ina na ba da annabi Musa alaihi salatu wa annabi Hariru da yadda da annabi Musa ya tare kan wani yaro cikin matasa yana wasa ba da ya fi yin bada bayani ni ya ce annabi Musa ya ce kai kai kai kai kai kana da billahi la kana malami ba yi doka ta asa saboda shi shari'a shi bayyane ba a kashe mutum sai da hakkin shari'a shi ko wagana Allah ya bashi wannan asirai Allah ya ce wa Allah na milladunna ilma Allah ya ce mun ba shi wani asirrai ya gane wanga dan aljanna na ya gane wanga dan wuta na ya gane haka Allah ya ba shi wannan asiri ilmi ne na Allah amma yana ya dauka ya baka Allah yana ya dauka ka kai mafarki kaga bana sai ka bana an ba ba ka za ka je haji za ka yi aure za ka yi kaza mota za ka wani da kai duk Allah yana ya gwada maka to ilmi ne yana Allah yana da shi daga farko halitta har karshe Allah yana da ilmin komi sai ya ɗauke shi yabba yabba haliru annabi haliru ya ɗauka ya fashi suna tsaya da musa sai kawai ya ɗauki kasar ya kanta da yaro kamar kai kai kuma ya ce inna lillahi da ƙarfi ita shay'an imra kai kai da tije ka zo da abu mai mai girman muni yace ban ce maka baka ya taya da ni ba kai kana da ilimin shari'a ba bayyana ni ko ina da ilimin shari'a ta koyar da kai baka kanta ba sai ce to Allah ya hankali amma dai wallahi kan kai kwanna da ya zo mai bayanai ce to baka kai gaggawa wannan dan da ka jana kashe kahirin dana ya taba zama mutumin jiki har abada uwaye ne mugun mugu sonai suka yi idan ya raye tare da su saboda tsananin sonai sai ya karkatar da su daga bari hanya madaidai kun gani da sai ya ya zama maka dangangan cikin gida ya yi da asa ka rufe kana gani an kama yaran nan kana gani musu wani sata ya yi ko ba sata ba sai a kowa ya zai gaggawa zuwa police station ta akwai kenan suna tare da shi cikin wannan ɗabi'a ko ba su tare da shi suna tare da shi suna tare da shi yana yi yana kawo ana ɗan sayan abubuwa ana ɗan haɗawa a waƙaunin ƙanne na aure da sauransu sun ji daɗi don haka in aka kawo shi kai gida ya ruru da kanne da kowa sai a sai police station wallahi wani kan kaza yi na an kai mai ba hali ne na ba kuma wallahi sun san hali ne yanzu su son zaman shi fajiri bai cuta bai cuta musu ba Allah madaukakin sarki ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم ubangiji ya ce wala tarkaru ila allazina zalamu kada ku karkata zuwa ga taimako ko karfafawa ko boyo ga waɗanda suke azabun bai Allah ya ce a yi muku bi haka ba sa ku mutaru za ta shafi kana bakin din mai laifi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana bakin din mai laifi za ka samu matsala da kanin ka da Allah kana bakin din mai laifi kun san bakin ko kariya manzo Allah ta ya ranta Usama bin Zaid ya taho ceton makazubiya gugun ƙurashawa ta amma har an ka jarrabe ta da ɗan hali shi yanci da Allah alamin san farasai kyara goji biki ke wance na san su wa wallahi sallahi ni na yi ni hayi ta ce wallahi ban jiya ba ban gani ba ni kan ni ta wallahi an ka kai kara ga manzo Allah shi maza kawo ta yanke mata hannu kuma mai daraja ce ta tsohuwa cikin gari dole kowa ya raga mata an ka ce ya za a ya ka ce to wallahi sai an samu wanda manzo Allah ya kunya da so bisa ga kowa aka ce Usama bin Zaid shi an masoyin Allah dan masoyin manzo Allah ya zai ce Allah Allah da Allah ko ga da Allah da kin da Allah wala manzo Allah ya hanbi bari nan kai yace aka shahadu fi haddi min hududillah yace yanzu za kai ce to ga haddi ka hana zartar da hukuncin Allah yace wallahi law kanat fatima bint muhammad sarika laqad atiyaka wallahi ko da fatima ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta ta sai nayi annun kai ta ka la ni wallahi dan wana bar bar dan wana yayi daidai wallahi dan wanka yana bisa ga aqida da ba ta kare ba kai ka kai mu mala wallahi daga nan ya bayyana kai imani ne ba na na ba ba imanin babu shigar karka aza wai kuwa wai iri wani duniya take nan kaza lahira wallahi Allah ya ramma don ya ce la ta ji duka mai yi na billahi wa yu'minu aka Thank haka ta ƙarshe a je a kalle ta aji abin da Allah ya yi Allah ce ba ka taɓa samun wanda za ka gudu kawai ba ka samu mutane su kai iman da Allah da kiyama wa duna man hada Allah wa rasulahu su soyayya da wanda ya ci Allah da manzonsa duk wanda ya ci Allah da manzonsa muminin kwarai bai soyayya ke yasa Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu kafu karkata zuwa ga kai makon da zalunci fata masakum nar sai wuta ta shafi kuma ran da wuta za ku shafe ku ran kiyama ne ma malakum min dunillahi min awliya ba ku da wasu majibanta da za su jibance ku ran tashi kiyama ku jibance ku ku kare ku daga azaba sannan kun bala kun karo na sannan ba a taimako ba mai taimako ko sun kudin su azaba don haka laihi ne ka kai kai bakin din mai dai. Allah ubangiji ya tsare ku to shine nan hadisin mu aka yi magana akan wannan matsala ta wanda yara uku wanda yaro ya mutan bai yana yan kanana yara yan kanana suka mutan bai ana san maliki yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min muslimi ya mutu lahu salatatun lam yablughu al-hinsa babu wani mutum musulmi amma wa mutum musulmi an kayyade kafir ya hidu da yaya uku za su mutan mai lam yablughu al-hinsa ba su kai inda rantsuwa ka kama su ina ne rantsuwa ka kama su ran da suka balaga in sun kai rantsuwa ya duka kafara yana zama wajibi gare ko lam yablugul hinsa waɗanda ba su yi sa'a ka musu ayyuka ba babu wani mutum da uku za su zama cikin yaya maza ko mata illa a dakala hulawar jannata ta Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyahu ga ragowar da falalawar nan jinƙayin da zai ji damuwa ransa ya baki amma ya hankure da yi bukatu a kan wannan ɗin ubangiji maɗaukin sarki tausayin da ya ta musu lokacin da suna raye da damuwar da ya tausaya musu rada suka mutu kan wannan abin allah maɗaukakin sarki zai zai sashi aljanna maɗaukakin jagori da allah yin nan ka yaro suka zauna kai ta bakin ciki dai an gari royo ne allah na gaba ne kakkai da allah ya hankuri da allah in ki saba inna lillahi ma akaza wa lahu ma taraka Allah shi adda duk abinda ya karɓa gare ka kayan shi ne wallahi kuma wallahu ma taraka wannan da ya bari kakka aza kai adda ajiya ce an ka ba wa mal malu wal ahwal illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddu al wada'i'u wa mal malu wal ahwal da dukiyoyi da halaye duka ajiya ne wala budda ba makawayo min yawmin turaddu al wada'i'u ba makawa a samu waɗannan ajiyoyin da Allah ya je ga ka lahiya dukiya ɗan uwa ya'ya yalwa zama lahiya aminci ajiyoyi ne Allah ya ba kuma zai mai da su da ne don haka nan in Allah ya baka ya'ya ya karbi abinsa alama ce ta. kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ya nawa gare an kace ya'ya nawa ga manzon Allah guda bakwai maza nawa mata nawa eh maza uku akwai kafin akwai ɗaya akwai ibrahim ko haka wannan ɗaya uku manzon Allah duk akwai wanda ya balaga tare da annabi babu dole su asu waɗancan akwai zainab akwai ruƙayya akwai ummu kulsum akwai fadima tun zahara ko ba su ne ba fadima ɗai ta yi jinkiri bayan manzon Allah da wata shida tara dole su asu manzon Allah ya sa su da da wata kara ce barin iyali gudan shirki da manzon Allah za a yi wa ba wata ba wata dogo haraka ta ba za ka haihu ya su ta wahal sheka su ta wahal sheka ka mutu kuma wasu su da kai wasu ma su zama ma bakin ciki na duniya don haka amma in Allah ya karbi ɗanka yana yaro Allah ya karbe shi da Allah ka kaji bakin ciki dauki cewa Allah ya soka da wata ajiya ce ke ta kaji wajen sallar ga ana cewa waje alhuli walidaini shukran wa farada ko ba haka ba Allah ka sanya shi zukuran ajiya wa karatan da kuma gabaci mai kyau saboda in ya mutu yana dan yaro zai tashi kiyama ya ce ina ruwa ta ya Allah ina uba na wallahi ake tafiyar da aljanna ba kai kawai to wallahi Allah ni ka mutuwa wallahi ni ka san ba ni waye Allah bai zuwa ko ina san ba shi waye sai su ci waye na ji aljanna da Allah ni kan mai yayi ma amfani bai ya bar ma katun banza ba sai ta barbaran da mutane sai eh, saboda Allah da haka da Allah in Allah ya zaba mu abinda Allah yake wa mu'mini alkhairi a cikin shi mai yawa la yazalu bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi hatta yalqa Allah ma alayhi min kadiyati Allah ce bala'i bai rabuwa ga mu'mini da dukiyarsa da rayuwarsa da diyarsa har sai ya hadu Allah bai da zunubi ko guda wasu abubuwa wanke kana so aka so ai a daga daraja ai ba upgrading amma kana ta bakin ciki da Allah ka saka na lokacin ka bakin ciki ba iya arziki ba Allah na ta arzikawa wani na nan ko kare bai taɓa yi ba amma yana suna cike da yalwa wani ko ga sunan sun ya haihi maza ya haihi mata bai gane komi ba ko ba ku taɓa gani ba to don Allah ku ba kanku lafiya a rinka yarda da hukuncin Allah kun gane hadisi mu na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin min almuslimin salafatan baya musamman wani mutum musulmi ya uku min alwalad daga ɗiya. diya la ta musuhu ya zama a wuta ba za su shafe shi ba illa ta hillatar kasami sai dai abin da walwalar rantsuwa don Allah ya rance da zafinsa kowa sai ya shiga wuta amma ba shiga cikin ta ba ne Allah ki kamar Maryam. ya sake yace wa tahillatul qasami qaulillahi ta'ala wa in minkum illa wariduha yace a magana nan da Allah ce wallahi babu wani daga cikin face kowa ya gitta kan jahannam ko illa wariduha kana ala rabbika hataman baqadiya wannan hukunci ne tabbatacce thumma nunajjil ladina taqaw nunajjil ladina الذين اتقوا ونذروا Allah ce an ka gangara bisa ga gadar jahannama a cikin manuna jirla da na ɗau sai mu kera ta da ta ji tsoron Allah wani zarar zalimi na fi haji su ya mu bar azalumai cikin ta suna guntur ba ne ba su an yi fira'i ya karkace musu ba hau ga su guntur ba cikin kanana Allah ya zaba muna Sun gane yan uwa yace wal wurudu abinda ake nufi da waridu ha a huwal uburu shine ketara ala siradi kan siradi wa huwa wa huwa jifirun ala zahari jahannama shi wani yan gaba ce da za a gita kam bisa ga bisa ga bisa jahannama wutar jahannama za a gita shi kuma ga wanda abbai da kirki an ce yayi ya kire da kowa kai yi, duk abin da ka sani mai kai yi duniya siradi da yahi shi kai amma ga wanda bai da kirki wani zai biya a bai bai kusa ya biya kan sinashi saboda kirki ka ce walƙiya wani kamar wanda ya hau duki in garma wani yana gudu wani yana sauri wani yana tahiya wani da rarrahe wani zai zo ko da ya kake tarawa duk mamurran da an bisa ga gefe kuka duk kargaye shi ko ina na kyan shi ya kere da kyar yi arziki ko bai ba to kada Allah ya jarabe mu da wannan ki duka Allah ya samu ke da cikin masu kira daga farko mu yi ta kuma mu yi ta aikin alkhairi kun gane kenan wannan yana gwada muna wanda matsaya suka musamman uku da su balaga ba Allah ya rabu ya yi mai arziki zuwa zuwa aljanna amma in ya yi hitisabi ya yi hankuli don wata mata ta ta samu rashin ta je ta yi ta kuka gurin kabri manzo Allah ya ce ya fa Allah isbiri ki yi haƙuri koyar Allah kimar ma Allah ta ce alaika kai Allah bai gani wuri ba ka me ka da irin abin da ya same ni ya juya ku ta ta karta nan Allah ya dana ina turo na agaji ta da Allah ku ko san ku sai ku kama ta mu shi amma manzo Allah da girma nan naki kawai juya da ya tsaya da ba da ya ida sabon Allah ba Allah ya tuma lasta alaihim bin mutahidir ba dora ma tilasta ku ba in ka fada ma mutum abin su mu'minai kuma Allah ce mai waka fi jama'a kalimani ta ba aka minar mu'minin da Allah sassautar da kafikanka na jikai ga waɗanda ajiye da kai na muni ya yi ma su saba maka Allah in sauka in masu saba maka ba kulka ce in ni bari umin ma amari ni ba rantacce ne ga abin da kuka da ni ban cikin wanda abin da kuka yi ban sa ku ba ba da yarda ta kuka yi ba Allah ya ce wa tawakkal ala al-aziz rahim to ga ga Allah nan al-aziz mabwa rahim mai jinka ina fatan an gane kun ga training ne na ake yi to shine nan aka faɗa muna wanda duk Allah ya ma arzikin mutuwa ta ya kanana yayi ihtisabi yayi hankuri bai fara jirka kila maye na kila ka zana ko ba haka ba kila wani na yace yi in bai yi zai bar ma Allah haka Allah ya kaddara kuma na yarda da hukunci Allah Allah ka sa ya zama lada gare ni da kaddara ja to za ku zama mai kariya daga wutar jahannama kai hadisi mu na kusan karshe ko aka ce an abi al radiyallahu anhu an samu daga abu sayyidin al Allah madaukakin sarki yarda da shi ya ce ja a sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo gurin ma'aiki kira da aminci Allah ya tabbata alai fa ya rasulullah ya manzo Allah zahabar rijalu bi maza duk sun ce sun tafi da hadisan ka mu ba mu san komi na ka ba kullum kana tare da mazaje amma mu ba ni ke faruwa eh to to ka ku dauka muna hankali ai an gane matan nan ta ce ya manzo Allah duk mazaje sun rinjaye mu akan hadisan da ka karanta su kun sun ce asma'u bintu yazid ita ce ta ce ana wafi da sun rinjaye ya manzala ni wakiliyar mata ce zuwa gare ka sace mai faji Allah na min nafsika ka sanya mu daga kanka ya manzon Allah Yau ma wani yini na adika fihi wanda za mu zo maka cikin yini nan to allimu na min ma allamaka Allah wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da mata suka yi kokin manzon Allah ya sanar da ya karba ko bai karba ba kana yace istami'ina yawma kaza ku taru rana kaza wa yau makaza wa yau makaza da rana kaza da kaza kamar yadda zuciyin tsayin bukari kitabun ima. sai ce fashi ta ma'ana sai ku suka je suka faru fa a ta hunnan na biyu sallallahu alaihi wa sallam, ma'aiki ya zo muku fa allama hunnan min ma allama wallahu ya sanar da su abin da allah ya sanar da sun makala sai ya ce musu cikin wannan abin ma min kunna min imra'atin babu wata mace daga cikin ku tukaddimu salasatan min alwaladi wadda za ta gabatar da jaja uku na biya illa kanu laha hijaban min an-nar fa ce sun zama mata kariya daga bari shiga wata gobe kiya fa qalat imra'atun sai wata mace cikin su tace wa isnaini ya manzo Allah hadda ya ya biyu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wa isnaini hadda biyu Al الحديث متفق عليه Bukhari da بإمام مسلم sun haɗu kan imam nau ya ruwaito hadisin ga kuma hadisin abu sa'id yana cikin mutum bakwai in suke al-muqtiluna min da rasul sallallahu alaihi wasallam abu huraira abu sa'id aisha jabir abdullahi dan umar ina fatan an gane duk waɗanda suna daga cikin waɗanda suka rufu abu sa'id yana cikin manyan marwaitan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shugaban su abu huraira ke a gaban kowa akwai abdullahi bin amr bin al-asi shi ko rubutu ya kai ina fatan an gane don haka a cikin wannan hadisin an gwada mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata sun kai mai koke mata sun rinjaye su gare shi ya karbi kuma ya ga lalle ya tabbatar da suna da haƙƙi kuma ya samu su taru gida kaza rana kaza ku taru gidan wani rana kaza kuma duk ya ya karantar da su ta allama wannan. cikin wannan koyarwa ya karantar da su tauhidi da kula da haƙoƙa kun san Allah ya hada mai wanda za a yi mubaya'a da mata ko ya ayyuhan nabiyyu أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن

kuma wannan shi ne Allah sun ya haɗu da mata ya karanta mu sai mu ba a rasa kawar da sharu ya yi annabi ya kai annabi za za aka mu'mina su in mata suka zo maka yi bayan ta su kulla mu baya su kulla su yi yi maka biyayya da shiga aljannan Allah musanya su yi maka biyayya su kuma suna bi da sakamakon biyayya nan su samu aljanna in suka zo maka da wannan bukatar to fa bayi hunna haka ne ala Allah amma da sharadin kai mu baya amma ala Allah na billahi kan kada su shirka shirka mata tana kusa da mata yan tsahe tsahe ko cewa rariya hannu ko da ta saki samun miji ko ba haka ba ko kuma wani makamanci irin ga abubuwa ko damuwar kishiya ta tafi zuwa a ɗaya mata ce to wallahi abin nan hajji a nan saki hanya ta ce to kai wanda lura na alajiyar ko ba haka ba Allah ya ce da sharadi annabi ka kulla da su amma Allah Allah ya shirka billahi ya san shi shirka da Allah cikin komai cikin ibada da cikin mu'amala da cikin zamantakewa da cikin bidar arziki duka su shirka da Allah sannan wala ya shirka da kada su su ta ya alaka mace da sata mace ta haihuwa ya sata ita ka zuwa sallama alaikum irin sallama wallahi ku shiga ai ta labari ai ta labari sai kun sake gaba dai da Allah yana ka kewa yawa gidansu wallahi wani dan wurin kewa ka wajen karka gida Allah ka sai na hajiya asiri na tafi Allah ne asiri ka kai ka rage gidanka duk ka je ka labar kama barayi fasahilla wallahi muna kuma tsohuri alhaji kuma na kuma tsohuri malam mu yi tambaya amma ba mu iske sai a ce ai rana kaza da rana kaza aka iske shi sun samu an samu likitarin da aka iska daga gida ko ba samu ba ko na labarin gida da inda kuke da wani abu da mina na wace irin mota ta a gidan kuroye eh, duk ta ɗauki suna Allah ke da sharaɗin kada su yi fata wala ya zane na uku kada su yi zina saboda ba su zahi komi kan yau zina mace da ta ga namiji babban abin da ta kokari da gwada mai akwai akwai gaba ko ta wuce gaban ta faɗan kan da tahiya ko su huskance ka ka dan dora kaf daga ba ana san wani abu saboda ka gani mun nana wani sun kai mai ko ina amma kai aka so a gwada ma a cikin shekaru ina wata ka gane haka Allah da daga sharaɗin banda dina sannan wala ya ati na bibu hutamin yaftari eh wala ya kasu na aulada hunna banda ka ya yansu da Allah aliyu ya hakuri muna karatu ne muna karatu ne kai da yau sannan kada su kashe ƴaƴansu mace in ta in kana aure da mace ta so ta ita gare ka tana da ciki za ta sosai haka ne saboda ɗai ta fita kan nan ko wani abubuwa ko ta ɗauko cikin shege a je a tusko a je a yi a yi ya mutu bai mutu ba a haifai a gafi ya mutu sai a kai masai a je. Allah ya ce da sharaɗin karkar kayan su sannan wala ya ce tina bi mai kasa su zo da kiran karya ya kari na hu wanda za su kirkiro bai na aidihin na wa arjunihin na kasa zai gida wani ka yau na ta ɗauko ciki kai suna ta sharadi kasa zo gidan wani ta ɗauko ciki ka tawo kai suna kasa zai kuma lalaci da gidan wani ta zo gana ma a'a masoyi a yi da duniya ka ban gani ko an Allah taran karya ta kai da kahi da kahi gidan wani zuwa ga lalaci Allah ce to da shar'in suwa Allah alƙawari ba za ku ɗaya daga wannan ba in suka yi wannan sannan Allah ce wala ya fi naka fil ma'rufin ba hu sa'a maka cikin duk abin da aka san shari'a in suka yi wannan mubaya fa bayyihunna kai mubaya da su wasta zirla hunna Allah ka roƙa musu Allah gafara su ji da shi bai karewa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne kun ga manzo Allah da ya karantar da su tauhidi ya karantar da su mu'amaloli ya karantar da su zamantakewa ya karantar da su haƙƙin da Allah ya dora musu na tarbiyya kyaya da sauransu cikin haka na gwada musu kai akwai abin da ka samu ku ta bakin ciki amma ba abin bakin ciki na ba mutum ta mace suna rene da zafi ya fadiya musu da ce babu wata mace daga cikin wanda za ta rene uku wasu ba na gaba su mutu face Allah ya kasu zan mata kariya daga bari mu ta gobe amma da sharadi sun usaimin ya ce summa sabara wa haka saba suka mutu amma sun ba sabara yayi haƙuri wa haka sabu kuma ya kaunaci Allah ya sa mutu ga zama lada ne Ni aka yi waɗanga to kana zalika lahu hijaban na nari wallahu huwa fi wannan zai gaba shamaki daga barin shiga wuta gobe lahira muna fata ubangiji Allah ya dafa da wannan shi ne waɗanda babu buka guda biyu suka karanta da mu na farko in ba mu mance ba mun karanci yabon mutane ga mamaci alkhairin da a cikin na biyu kuma shi ne mutum ya rasu eh, yana ya rayu iyansa su yi ta mutuwa har su kai uku ba su ga nagaba alkhairin da aka shiga sharadi in ya yi haƙuri ya ƙauna sila da su gurin Allah wallahu ta'ala ala wa alam kuma ina ganin babin da za mu shiga ba mu kare shi ba mu shiga cikin wani lokaci ba insha Allah za mu dakata ana addinin mu karanto da dai Allah ya amfani mu da shi ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mu da kai da mu da kuskure ta haka yan uwa Allah ubangiji na jarraba mu'minai da balawi a rika hankuri a bar ma Allah wani alkhairi na a ciki mai yawa ba wasu musibu ina ba wuce ka wani hani ga Allah eh baiwa ba ka a rika hankuri kunji Allah ya taimake mu Allah ga ta malam bari ayi kira kai mu kai bari bari ayi kira ku kashe wayoyi na mai wannan wayoyi